to ci gaba wala qadi jitumuna furade kama khalaqnakum awwal marra وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتموه أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون lokacin da sun ka mutu su masu wannan da'awa na cewa suna abin Allah na sauko musu da abubuwa to eh, in sun mutu wala eh, sai Allah ce musu wala kaji utun muna furada to kun zo mana kowa yana shi kadai mun faridi da kowa yana shi kadai an ahli babu iyali wal mal babu duta wal walade babu ya ba da ƙaryar da kuke don ku tare mutane bane to gashi kun mutu ba kowa tare da ku ane musu gori kama khalaqana kun awal mara kamar da muka halitta ku tun farkon eh, halitta min kurujikum min butun ummatikum nahi taraku daga cikan nan uwayanku ku fatan ba ta kalma uratan tsiraitattu gurlan ba kaciya ma ba a kun ba su kun wato tayar da ku wa khurujukum da hito wa ku min al da qabruka mithlu khurujukum kamar hita ku ne min butuni ummahatikum da an ka tayar da ku kun ka hito daga ƙasa kamar yadda kun ka hito ne daga cikin nan uwayen ku abin nan tsirara ko wal ba'su i'adatu wato in an ce ba'as wato mai da mutane bayan sun mutu walaysa walaysa ibtida khalqin min jadidin ba yana nufin halitta wasu mutane ne daban ba waɗannan ne dai da nan mutu su ne ake koma tayarwa wata rakatu ma khawalnakum kuma wato abin yau kun zo muna ba komi tare da ku kun bar abin da ni'imar da mun ka baku ai a dai naku abin da mun ka baku na dukiyoyi kun baro shi can lahira duniya wara a zuhurikum baya ga bayan ku can abin da ke duniya da gairi ba da zaɓin ku ba duk abin da kun ka mallaka kun baro shi can wa yuqalu lahum tawbin sannan a ce musu ma nara ma kun shufa akum to ba mu ga masu taimakon ku ba babu wasu masu ceton ku don kun ba ku tawo da imani ba alladina zamtum wadanda kun kaje cewa wato kun ka bar Allah kuna cewa su za su taimake ku ba mu gansu ba da kun kace anan fi kun shuraka su ne masu abukan tarewa da Allah to ba mu gansu ba yanzu da laqad taqada bainakum zumuntar da tsakanin ku da su ta yanke kun gane ko ai tashar jama'u kun taron ku ya wace wadalla an kuma kuntun tazumun duk abinda kun kazan kuna riyawa na cewa za su cece ku a duniya ko ko lahira za su cece ku to wannan duka ya bace muku kamar eh, eh, eh ba aljihun abin nan waɗanda <laughs> sun ci gane da tar arzai zuwa aljihu shi ma bai san da aljihun shi yake ba إن الله خالق الحق والنوير يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله to wala ma kaddama al-kalamu ala qarir tauhidi wato mun yi magana bisa ga tabbatar da tauhidin uh, uh, ubangiji wannan ta tabbatar da annabcin annabi aradafahu bi zikri dalail ala kamali qudrati nan yanzu abinda za a ambata wato za a faɗi hujjoji na cewa Allah na da ikon komi kuma yana da ilmin komi haka nan yana da hikima tambihan ala annal maqsud al azam wato abinda ake nuhi da wanda ya girma ma'rifatul lahi mutun ya san Allah allazi yastahiqqu an ya wato mutun ya san Allah shi ya cancanta ya bauta masa wa da shi kadai fa qala yace inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah shine mai tsagewar kwaya ta hito daga tsiri wannawa haka nan abin kun san nawa wato wannan mai karhi na cikin dabino eh kwayar dabino ku diba an shuka ta yadda take tsagewa abin nan ice hito ciki na khali yukhrijul hayy min al-mayyit Allah na fidda mai rai daga mamaci kamar yadda yake hidda mutum ko kai hidda tsuntsu minan nufat daga mani wanda abin nan ko ko taba kai sai ka wanke hannu wal bailata ko ko tsuntsu daga kwai hmm. kun gane ko wa mukhrijul mayyit ko mai hidda mamaci kamar yadda yake hidda maniyin kenan daga mai rai ko hidda kwai daga kaza eh, min la hayy daga mai rai zalikumullah wato wannan kuma mai wannan halitta shi hidda mai rai daga mamaci ko ya hidda mamaci daga mai rai shine Allah wanda ya kamata ku bauta ma fa na tuka kunto yaya ake karkatar da ku wa kaifa tusrafuna yaya ake karkatar da ku anil imani ta daga bari imani ma qiyamil burhan bayan hujja ta bayyana hmm?

ana cikin duhu ya keta safiya ai shaqa umu da subhi mai tsagawar abin nan ce shiken abin na safiya wa huwa awwal ma yabdu min nurin nahar shine farkon abin da zai fara bayyana na hasken rana an zulmatin laili wato daga cikin duhun dare waje alal laila sakana kuma Allah ya sanya dare ya wurin natsuwa ko lokacin natsuwa taskunu fihi al khalqu min at wato bayan mutane mutane sun yi wahala in dare ya su natsu su yi bacci su huta wa shamsu wal qamar kuma Allah ya sanya wata ya sanya rana da wata usbanan wato da su ake iya gane lokuta kun ga su gashi muna ta azumi muna abin nan wace ga lokaci ya zo lokacin kaza ya zo shine husbana lil awqat ga lokuta aw al ba'i mahluq ko mahzufa wa huwa halun muqaddar ay yajri ya nabi rahman kamar yadda yake cikin surat ayatul rahman zalikal mazkuru wannan abu da an ka ambata fa na ikon Allah القدير العزيز شيء قدر آه، وعند أمبوا إيغا ملكا سأل عليه مسني بخلقه قال التشيء وهو الذي وهو الذي جعل لكم النجوم لتعتدوا به في البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون wa huwa alladhi ja'ala kumun nujuma kuma Allah shine ya sanya muku taurari li ta dubi ha don ku shiryu da su fi zulmatil bari wal bahri lokacin da kuke tafiya cikin dukkan ƙasa da teku fil asfal lokacin tafiyoyi qad fassalna al ayatu mun bayyana ayoyi daki daki wato waɗanda ke nuni ga ikon mu inji ubangiji li qaumi ya'lamu amma ga mutane waɗanda yake suna hankali suna abin suna iya kula su gane banda wawaye eh يعلمون يتدبرون تجوا وهو الذي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي Allah da shi ne wannan an sha'akun wanda ya kaka halitta ku min nafsin wahida da yake an ake tabbatarwa fi rahim cikin mahaifa wato kamin a haife shi wa musau da da wanda ake ajewa min kun daga gare ku fi sulbi cikin tsatson uba wa sifatan lil maf'ul kun gane kada fassalna ayati Allah ya ce mun bayyana ayoyi daki daki li qaumin yabqahun ga mutane wadanda yake suna fahimta ai suna fahimta ma yuqalu abin da ake faɗa musu to ci gaba وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون to ya ci gaba da bayyana wa ikon ubangiji wato tauhidi iri biyu ne akwai wanda yake kowa ya yarda da shi ake ja hankalin masu hankali zuwa ga tauhidin da kowa bai yarda da shi ba shine tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine duk abin da ake gani ibada ne da girmamawa ta ibada Allah ɗaya ake wa to duk tauhidin rububiyya da ake ambata don a jawo hankalin mu ne zuwa zuwa ga wancan kun gane ko eh eh wanda bai yarda ba shi yarda domin in ka ta kana cewa Allah wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nafs cikin arna ba mu ce a'a amma in ka ce a bar dukawa <laughs> sai fada ya tashi to kullun ana jawo hankalinmu ne da rububiyya zuwa ga uluhiyya domin ita rububiyya ba mai musunta eh, wa huwa alladhi khalaqa wa huwa alladhi azala minas samaa'i ma'an Allah shine ya saukar da wani ruwa daga sama fa akhrajna masu hankali zuwa ga tauhidin da kowa bai yarda da shi ba shine tauhidul uluhiyya al uluhiyya shine duk abin da ake ganin ibada ne da girmamawa ta ibada Allah ɗaya ake wa to duk tauhidin rububiyya da ake ambata don a jawo hankalin mu ne zuwa zuwa ga wancan kun gane ko eh? eh wanda bai yarda ba shi yarda domin in ka ta kana cewa Allah wujudu kidan baqa'u mukhalifa qiyam bin nafs cikin arna ba mu ce a'a amma in kace a bar dukawa <laughs> sai fada ya tashi to kullum ana jawo hankalinmu ne da rububiyya zuwa ga uluhiyya domin ita rububiyya ba mai musunta eh, wa huwa alladhi khalaqa wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an Allah shine ya saukar da wani ruwa daga sama fa akhrajna bihi mun ka fitar game da ruwan nan nabata kullu shay'in tsirin komi ruwa guda ƙasa guda amma tsiri daban-daban fa akhrajna minhu habban tudran wato shi tsirin shi kuma sai mun ka fitar masa wani kore kore kun gani in baya cikin rana kun ba bai kore in yana cikin inuwa sai ya fari ba zai yi kwaya ba sai da kore kore na ake yin kwaya na kharij minhu muna fitarwa daga kore kore na habban kwaya mutarakiba ku diba wata kore kore launi ne launin nan sai aka maishe shi jiki har ya zan kwaya har ya zan ita kuke ci habban mutarakiba yarka ko yarka ba'dahu ba'ala sashen shi a sashe ya zan kwaya kasa da bilal da kamar wata wa bin zangarkun alkama wani haka hada makamancin ta wa minan nakhali sannan kuma daga dabbinai min tal'iha wato daga abin nan huren tun daga hure awwal ma ya kharju min farkon abin da ya fita daga gare shi kinwanu ay daga wato daga hure sai a samu wato abin nan eh? kinwan wato kenan dabino wanda ya wanda sun ka eh, dinji guda daniyatan wanda yake kusa da juna qaribun ba'du hamin ba'alin ga su dunkule guda wa akharana bihi kuma mu hitar da wannan jannatin gonaki min anabin kuma da ruwan dai kuma mu hidda zuwa game da ruwan mu da abin gonaki min anabin na inabobi gashi abin shi ta yado da ƴaƴan ƙanana ƙanana sannan da zaitun shi kuma war ruma sannan da rumani mutashabihan wanda yake yayi kama da juna wa gairi mutashabihu ko bai kama da juna ba wanda yake da ruwa guda ƙasa guda ku diba abin nan unzuru wato ku diba ya ku abokan magana eh, dubin abin nan kula ku diba ila samari zuwa ga 'ya'yan itacen wannan abubuwa da anka anka abin nan samari kullu shajaratin wa shajarin wa hashabatin wa hushab wato kenan ku dibi waɗannan abubuwa idza asmara lokacin da shi abin ya shidda 'ya'yan itace ai awwalu ma yabdu ku diba kai ho yadda yake wa ila yan'i wato har kuma ya nina na liji ku diba yadda ya itacen ke hitowa har kuma su komo su nina adaraka kai kaifa da in yan nina yadda yake komawa yayi karfi inna fi zalikum laayatin ga wannan abu fa akwai ayoyi masu nuni ga ikon Allah ta'ala alal ba'ati ga cewa tashin kiyama gaskiya ne wa gairi haka nan wani tashin kiyama gaskiya ne amma ba kowa zai gane ba sai dai liqaumin yu'minu ga mutane waɗanda suke yin imani to su bi zikri an keɓance su ga cewa su da ke ganewa li'annahum muntafi'una bi su da ke amfani da wannan wa'azi fil imani ga imani bi khilafil kafirin wanda kafir kafirai ce wannan kawai ana tada hankalin mutane kun gane eh ne ne ne dunji guda wa domin wani kusa da wani shine abin nan hmm. dunguje guda وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ku dai waɗannan ayyuka yadda Allah ke yin su amma maimakon mutane su komo suna bauta masa sai suka sanya shuraka bukan tarewa na aljannu sun ka komo suna bauta ma aljani za su ce abin nan alhajin abin nan masallaci nala alhaji haisu a ta'uhu min sun kai ta'a ga aljanu fi ibadati la'awtan ga bauta ma gumaka wa qad khalaqahum alhali Allah ko ya shi ya halitta su alimu anna Allah huwa alladhi khalaqahum sun san Allah ya halitta su ma aljanna tare da aljannu wa laysa lil jinni fihim tasirun aljanni bai iya ma komi bai ya sun san aljanni bai musu komi wa kayfa ittakhadhu al makhluqina ma'ahum alihatan ya ya mutane sun ka rike abinda an ka halitta tare da su sai su suka bauta ma ya abuduna suna bauta musu mu al khaliq suna bauta mu tare da wanda ya halitta su ya sun kai wannan bauta wa kharaqu ko mm. lahu banina sannan kuma sun ka ƙaƙa masa sun ka ce ai yana da kuma ƴaƴa wato ƴaƴa maza da ƴaƴa mata suna ce mala'iku ƴaƴan Allah ne ko ko Isa da abin da Uzairu ƴaƴan Allah ko aljannu ƴaƴan Allah wa banatin bi ghairi ilmi babu duwan ilmi babu basu dogara da komai ba illa sun kaddara haka nan hay su qalu uzair eh, wa isa sun ce uzair da isa lahi, ƴaƴa ne biyu na Allah wal mala'ikatu banatullahi kun gane ko nan kuma a ce abin aljani abin nan alhaji yana cikin masallaci a cikin masallaci ma ake kawo shi su zarka ya ilu ya zarta ya ilu subhana tsarki ya tabbatar ma Allah wa ta'ala amma ya sabuna kuma Allah ya dawo ga da suke son tashi da shi bi anna lahu wannan cewa yana da Allah tsare Allah ya tsare kansa daga hakan eh har a ce ai ma abin nan eh rahane sun taho masa ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هو بديع السماوات والارض الله shine ya halitta samai ba ya ko ya koya daga kowa ba abda shay wato ya bayyana badi'u shay wato shine ya kaka shi ba da ya koya ga kowa ba kasa ai mubdi'u kuma shine ya kaka su wa ma fihi ma da abinda a cikin su min gairi misalin sabaka ya koya daga wani ba ana yi kula ana yakun wanda ya sammai da ƙasa da abin da a ciki ya za a ce yana da ɗa walam takun lahu sahiba alhali ko bai da mata wa khala kulla shay ya halitta komi wato min sha'ani an yukhluq abin da za a halitta shi ya halitta shi wa huwa bi kulli shay alim kuma masani ne ga dukan komi ya ya to an ka jingina mai abin da bai san yana da ba hmm? to ci gaba الله ربهم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه zalikum Allah wanda an ka wanda hu mai wannan sifofi na na halittun nan duka wato shine Allah wato wanda ubangijin la ilaha illahu ba wani abin bautawa sai shi kun ga wato ba a fassara la ilaha illallah ce babu sarki sai Allah sarki shugaban abin nan shugaban tsare abin nan shari'u ne shi ko shine mai halitta shari'un kun gane ko ba abin bautawa sai Allah la ilaha illahu ba wani abin bautawa sai shi huwa khaliqu kulli shay'in shine ya halitta komi fa'budu ku bauta masa ku kada tashi da bautawa wa huwa ala kulli shay'in wakil sannan kuma shine mai tsaro ga dukan komi shine wakili ga komi to ci gaba la tudriku la bisar wa huwa yudriku la bisar wa huwa al-latiful khabir to la tudriku la absar wato Allah gani bai iya ganinsa eh, la tudriku la tarahu wato ba su iya haƙi ganin sa wa hadha bi ma'anal ihada wato adi kadibe shi kace wannan shine yadda yake wato gani bai iya yi la tuhidu bil absar idanu ba su kewaye su ce ga yadda Allah yake wa amar ru'yatu lil imtina amma a gani don jin daɗi wal imtinani wato don jin daɗi wa innahu sayahsulu lil mu'min zai samu ga mu'minai ila rabbiha nadira suna didi don jin daɗi amma ba su san haƙiƙanin yadda Allah yake ba fil akhirati li qawlihi ta'ala wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wasu hukoki a ran nan masu ni'ima ne suna masu dibi zuwa ga su wa hadithin shahaini wato hadisin bukhari da muslim annakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata da irar da ya cika wato abin nan sha hudu wa huwa yudrikul absar shi Allah yana ganin gani yana ganin gannai kana amfani da gani kai tana amfani da ganin ka ba ba ka ganin ganin <laughs> ba ka ganin naka balle ka nawa ne ai yaraha wala taraha ko wato abin yaraha wala taraha wala tarahu wato su gannan din Allah na ganin su wala tarahu amma su gannan ba su iya ganin Allah wala yumkinu fi ghairihi an yudrika al-basara ko wato ko ganin ma na wani na wani baka iya gani wa haraja bil basar da ru'yatul qalbi kuma ganin zuciya shina yiwa ko Allah mm. eh, allati hiya ibaratun an amri an amri ya halquhu Allah ta'ala da an ka ce ba a ganin Allah yana yiwa abin nan cikin zuciya ka sifanta yadda yake ta'ala fil qalbi wato cikin zuciya fil manami cikin bacci wa huwa ru'ya shi ake ce muhalki aw an dawami istihdari sifati ko ko kamar mutanen wanda yake ta karatun sifofin ubangiji ya dora sifanta a cikin zuciyar shi ta'ala bi sifatin jalal da sifofin daukaka wani utul ikram da sifofin na girmamawa wa huwa al musamma bi maqami shuhudi wannan ka dora ganin ubangiji da sifofin da yake cikin zuciyarka shi ake ce ma wato abin nan maqamu shuhud eh, eh? eh magana sufa yace mm. halarta wato ko da yashi kenan Allah ya halarci gare su eh wa huwa latifu shine mai tausa sawa bi auliyaihi ga masoyansa al khabir ko masani bihim gare su eh? ban ji ba ban ji ba kazan ko da yaushe kana tunanin ubangiji shine abin nan to shi na yiwa <laughs> eh? قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ طاعة بسم الله الرحمن الرحيم ولما انتهى بذكر دلائل التوحيد والقدرة والحكمة بان دا يمغانا ya كاي قرشي ga ambaton hujjoji na tauhidin uluhiyya wal kun Allah wal hikmata kuma da kunce kuncen da wal ilmi ilahiyya sannan da ilmi duk waɗannan sufofi na na ubangiji wato ila idrakihi ta'ala lil absar har kuma ya bayyana cewa Allah yana ganin gannai wahiya la tudku wal hali su gannai ba su iya ganin sa bayan yayi wannan lafatan nazara ilal basa basair batina sannan lafatan nazara sai ya karkatar da kuma a tunani dubi ilal basa basair zuwa ga basirori al basira nan ba gari ba basira ta cikin kwakwalwa liyan tafiya bi hannasu don mutane su yi amfani da ita ma li idraki ma'ani sifati domin fahimtar ma'anonin sufofin Allah al-ilahiyyati wato na abin bautawa wa qala yace ya ayyuhan nabiyyu qul lin ya annabi ka ce ma mutane qad ja'akum basairun min rabbikum to abubuwan da ya kamata ku yi tunani a kan su da basira ku sun zo muku daga ubangijin ku ala lisanin nabi bisa ga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama jam'u basiratin basira ko san basar basar gani basira eh, abin hankalin mutum abin da wato kai kwakwalwa ke fahimta wa huwa an-nuru alladhi tabsuru bihi an-nafs shine haske wanda yake rai tana iya gani da shi ai a arruhu ta shine eh, rai kama annal basara huwa nuru alladhi tabsuru bihi al kamar yadda abin nan gani wato basar gani shi kuma wato idanu na iya gani da shi kun gane wato abubuwa biyu ba su amfani sai da abubuwa biyu basar gani ido gani na ido ba shi da bai amfani sai an samu wani haske na waje ko rana ko fitila ko wani abu basira ta cikin kwakwalwa ita ma ba ta amfani sai ta samu abin da zai amfane ta shi ne dokokin Allah in babu haka na sai ga mutum ya rikice to mun yau basar jiya yau basira za mu yi eh, eh a'a da da basira kake rike ilimi hikimar da a ciki ka gane to hikimar da a ciki wal maqsud bil basair huna al hujjaj hujjoji wal adillatu da hujjo da abin nan dalilai wa hiya ayatul qur'ani sunni ayoyin qur'ani min rabbikum daga ubangijin ku al mustahiq lil ibada wanda ya cancanta a bauta masa lima taqaddama don abin da ya gabata da ku gare shi min sifati dalata ila qudratihi ga sifofi wadan sun kai nuni ga ikon sa na azartar da ayyuka wa ilmihi da ilmin sa wa hikimati da hikima shi wa wahdati da kadaita shi yace faman absara duk wanda ya amfani da basirar tashi yayi imani wali nafsi yayi don kansa aya absara wato don kan sai gani yayi tunanin li'anna thawab ibsarihi lahu domin ladar wannan tunani nashi na kwarai to zai komo ga kansa wa man amiya an hadu wanda ya ayan makabta daga basira bai yi amfani da ita ba fadalla ya bace wa alaiha musibar kuma za ta komo ga ransa wa ma ana bi alaikum bi hafizi amma ni hada muku dai nake yi ba ni ne mai tsaron ku ba ko li amalikum ban zan mai tsaro ga ayyukanku ba wa inna ma ana ana nadhirun ni mai gargadi ne kawai inna ina gama nawa aiki annabi hake nan sallallahu alaihi wasallama balle wani kun gane bai ce yana iya amshi ilimin ka ba bai ce yana iya amshi imanin ka ba in dai ga ma shi kenan ba kamar wanda ya ce yana amshi imanin mutane bane ya gudu da su inda ko ya inda ko ya ɗaya kahircin su ya gwada shi da ba mu huta ba eh, ya sa cikin cikin zakara zakaran ya yi sa'a kenan to ci gaba وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون to waka zalika ka bar da mun ka bayyana abin da ya gabata haka nusarifu al-ayati muke zakkuwa da bayanin ayoyi wato abin nan daki daki wali ya kulu kuma don kafirai waɗanda sun ka ƙi imani su ce darasta ai lalle kai karatu ai abin nan darasta kutubal mali ne. ka karanta littafan waɗannan gabata shi shi yasa kake zo mu da wannan waje ta bi hada ka zo mu da wannan min ha daga waɗannan littafai ba wa ba ai ma an kai ba zuwa kai cikin labarin labarai nasu kai ta karatu wa qur'a duwani qatalta ai zakarta wato ka ta kai zakara da ahlul kitabi ka kawo ilmi shi yasa kake faɗa mana wannan ba kai ka zo da shi ba وفي قراءة qira'atin ko darasta bidun al-alifi wa darasat ko ai kadimar wannan maganganu da kake zo mana da shi maganganun da suka wuce ne wa sun tsufa yushiru la ila anna hamin ahadith al-awwali kama wata kenan ta tsuniyoyi ne na farko walan walan bayyanahu wato Allah ya ce mun fada ma waɗannan ayoyi don mu bayyana Qur'ani ko ko mu bayyana abinda an ka ambata na sannai liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda ke sani li'annahum hum alladhina ya'rifuna qimatahu domin su sun kasan daraja abinda mun ka faɗa ma kake gaya musu kun gane to sun amara nabi sallallahu alaihi wasallam bil istimrar al musabara kun ga wato karantar da mutane wato abin nan aqida tauhidi yahi komi wuya wato Allah ya umarci annabi ga ayar da attafe ga shi dauki hankuri wato ga abin nan karantar da mutane fa qala ta'ala Allah yace ittabi ma uhi ilayka ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa وأعرض عن المشركين to umarci annabi da shi gaba da hankuri aka ce ita ma wuce ile bi abin da an kai wahayi gare ka min rabbika wato kai ta karanta mutane don wasu na kokarin su bata kada ka damu <coughs> la ba wani abin bautawa sai shi wa arid al mushrikin ka kauda kai daga masu shirki wala ta'tadda bin ka damu da su wa bi abatilihim kuma karairayin da suke kawowa don su bata abin da kake faɗa kar ka damu da shi ay dum alama anta alayka da wan bisa ga abin da kake akan sa mina shari'a na shari'o'i wal ahkam da hukunce hukunce allati amattaha ko allati umdatuha at tauhid wanda yake madogarar su tauhidi wato ka ci gaba da bayanin su ko ka ji wani na faɗa kada ka yi magana don in kayi magana kuma ka dauke hankalin mutane sai a ce mahaukata na faɗa tsakanin su amma in ka shiru shi kenan to ci gaba ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل to walau sha Allah ma asharaku kada ka damu in kaga wasu basu basu yi imani ba da Allah ya so kada su yi shirki da basu yi ba wa ma ja'alnaka alaihim hafizan sannan kun ba ce ka tsare su ba ko ka ka dibi aikin da suke hoto jazihim bi amalin don ka saka musu da ayyuka yi musu gargadi kawai in sun yi don kansu in ba su yi ba ba kai ne za ka yi musu hisabi ba Allah zai yi musu wa ma anta alaihim bi wakil kuma ba musanya ka kai ne mai tsaron su ba kai ne wakilin su min jihatin ba kai ka ba aiko ka sun kai don ka don ka amsa musu wannan ilimi ka kawo musu ba balle ka ce kun aike ni na ta hukunci eh, saurare na ai ta kombe umurin wato ba kai wani wakili wanda ke tsayuwa da al'amuran su ba wato da bir misalin don ka kula da wato abinda alheri gare su wato luba min nahida balle ka nemi wai mu shiryar da su ba ba ruwanka wa alaihim wa alaihim fil mawdi aini alaihim da alaihim da an ka ce ma ja'alnaka alaihim hafida sannan ka ma anta alaihim bi wakili muta'alliqun bima ba'dahu wato kenan walau sha Allahumma ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim kun gane ko abin nabi ihtimaman aw ri'ayatan lil fawasili qaddama ihtimaman ma anta alaihim wakil wa amma anta alaihim kuma ma ja'alnaka alaihim ma ja'alnaka alaihim wakila aw ri'ayatan lil fawasili fasila wa ta karshen ayoyi kun san ana sa suna launi guda fal amru biyadina Allah ya ce ba ruwanka da wannan al'amari ga hannun mu yake mun so shiryarwa mun ka shiryarwa na tasarrafu fihi ma nasha muna yin yadda mun ga dama ciki inna ma kai an azama aiki kai gargadi in kai ka gama naka aiki kun gane ko wa inna ma alaikal balagu is da manzanci kawai a kanka wa tabshiri da yin bushara ga mutane don su yi su shiga aljanna wal inzari ko kuma wanda bai yi ba zai shiga wuta in kai ai ka gama naka aiki amma shiryar da su ga hannun Allah yake kawai eh Allah baya son shirki ko kadan ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون to amfanin sanin wannan abu don kada mutum shi dora ganin shi wani abu ne kun gane hmm. sun makadaba ta'ala al-mu'minin sannan Allah ya magana da muminai. bi Allah ya amalu shay'an yusi'u ila aqidatin kada abin nan abin da ya saba ma duk aqida kuka ku aikata shi fa qala yace wala tasubbu alladhina yadu'una min dunillahi kada ku zagi gumakansu wala tasubbu alladhina kada ku zagi waɗannan yad'una ko yad'unahum ala wanda suke kira gumakansu kada ku zagi gumakansu min dunillahi wato suna kiran wasu gumaka sun bar Allah to waɗannan gumakan nan da suke kira kada ku zage su fa yasubbu su ma sai su zagi Allah wa adu wato abin da bisa ga da haddi wa zulman da zalunci bi gairi ilmi abin kamar wanda ya zagi uban wani ba ya zagi sa ba dan zaki uba ka kai ma eh, shi kenan kun gane eh, eh. wane a'a da hausa ya ce uban mutum ai zagi ne amma in an komo ga shari'a in an ce uban mi an kace yayi in ka kai ga alƙali ka ce gani wani ya ce min ubaka sai sai alƙali ya tambaya ka to mi ya ce yayi ko baka da uban ga babu abin da za ka yi fassara hmm. ba har su zagi Allah da wato da ketare haddi bi gairi ilimi ba da ilimi da bisa ga jahilci da gare suna ganin kamar su daidaita Allah da gumakan da ka zagi gumakan su kuma sai su zagi Allah kazalika ai kama zayyana li haula da suke wato abin da yake yi shi yake gani mai kyau kamar yadda muka kawata masa bannar sa yana gani ita da kyau haka nan zayyana li kulli ummati amalahum haka yake ga mutane duka min alkhair wanda ke aikin alkhairi khairin nan ke gani wa shar wanda ke aikin shari shari nan ke gani fa sun ka zo masa sun mai ila rabbihim marji'un sannan kuma ko musu zuwa ga ubangijin su take fil akhirati ga lahira fa yunabbihum bima kanu ya'malun ubangiji ya ba su labari ga abinda sun kazan suna aikata fa yujazihim bihi saka musu da abinda sun ka aikata kun gane Allah ya sauƙaƙe mu na wa qasamu qasamu billahi jahda aymanihim la in ja'atum ayatun la yu'minun biha قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وقسموا بالله جاءت إيمان متعين مكة لو كتن النبي نموس وعدي سيسكي رنسوا دا الله إياك رنسوا sun kai iyaka kokarin su ga rantsuwa sun ka ce ja a cikin ayatun in wallahi in wata alama ta gaskata annabi ta zo wato in wata mu'jiza ta zo wadda za ta za su yarda cewa daga Allah ne la yu'minan nabiyya za su imani da abin da ake karantar da su kullum ka ce musu innamal ayatu inda to waɗannan abubuwa da kuke nema ba ga hannuna suke ba balle in kawo wato abin nan wurin Allah suke yunazziluha kama sha wai na saukar da su kuma yadda ya so wa inna ma annadhiru ne mai gargadi ne kawai wa ma yushrikum ku masu saurare me ya sanar da ku ayu dirikum bi imani ko kuna tsammani wa ya sanar da ku yadda za su imani idan ja'at ko in ayoyin sun taho antum la taduna kuma ku sani ba annaha idan ja'at ayoyin hadin sun zo musu la yu'minu ba za su imani ba liman sabaka fi ilmi la don abin da gabata na ilmin ubangiji na cewa ba za su imani ba annaha ko eh, bi ma'ana la Allah wato ai ma'amulatu lima qabla wa fi qira'atin bi kasari ya ha istinafun ha idza da Allah yumi wato ko da ayoyin sun zo haqiqa ba za su imani ba kun gane ko ah, shadaban lil kufar ko da kafir ko da ayoyin da suke nema ya zo musu ba za su imani ba to dan me za ku damu da su ونقلب أفئدتهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون to wa da abidatan muna juyar da zukatansu mu karkatar da su daga barin gaskiya shi kenan sai su karkatar da magana fala yafhamunahu ba su iya fahimta qur'ani li'annahum taraku tariq al-fahm sun bar hanyar fahimta saboda haka in gaskiya ta zo babu yadda sai sai karkatar da ita wa absaran ko mun karkatar da abin nan ganin su gannan su anhu daga gare shi wala yusiruna ba su iya ganin shi fala yu'minuna ba za su imani ba kama lam yu'minu bi awwal ma kamar yadda ba tun farko ba su imani da shi ba ko bayan sun karanta sun haddace duk ba su imani ba wato kamar yadda ba su imani ba tun farko awwal marra wa nazarahum fi dughyanihim Allah ya ce ko muna barin su cikin batar su ya amahun suna ta daimuwa ya taraddadu to Allah tsare mu to ci gaba walau an walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim kulla shay وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة دعاد من قاعد من سوكا مسو ملائكو daga sama cikin sifar su wa kallamahum al kuma da mun ta da matattu sun yi musu magana sun ce abinda Muhammadu ke faɗa gaskiya ne wa shanna alaihim kullu shay'in qubulan mun ka duk abinda mun ka ya mutu mun ka tayar da shi mutanen da nan mutu da dabbobin da mun ka ta sun ka tashi sun qubulan wato jama'a jama'a ko kuma qibalan wato suna gani eh qibalan wato suna gani su ma kanu min ba su zama za su yi imani ba ma su baka fi ilmi don Allah bai kaddara musu imanin ba illa an sha Allah sai fa in Allah ya so imanin fa yuminu su imani duk yadda kai gargadi in Allah bai nuhi mutun shi imani ba iya yi walakin na aka taramu ya sanu sai dai mashi yawan su suna jahilta wannan don haka wato malamai ke fada kai gargadi a ki ganewa sannan ka tashi kai ta fada in ka abin fahimta ga hannunka yake in ka fada kai in ka fada kai naka sannan ya nuna mai gaskiya ba ya fada ba ya mai abin fada ba ya fada ba ya fada mai abin fada ba ya fada كذلك <laughs> طيب. جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون to kuma yadda kun ga mutanen na yanzu ana faɗa musu gaskiya suna ƙi to duk mutane haka suke hannu farko wa kadhalika haka nan ja'alna li kulli nabiyyin aduwan kowane annabi mun sanya masa makiya masu faɗa da shi kama ja'alna ha'ula'i a ada kamar yadda muka sanya waɗannan makiyanka ya Muhammad wa min shayatin cikin su wato akwai shaytanu masu tsaurin kai kuma akwai mutane akwai aljannu shayatin al-ins wal jinn yuhi baluhum ila bana zukhruf al-qawli gurwa sai su kuma suna faɗa suna abin nan suna fada ma kansu suna taimakon kansu da maganganun da za su faɗa na rudi kun gane ko abin nan mamuwa hamin al-bali suna cewa in mun ce kaza ku ce kaza in sun ce kaza ku ce kaza wato su karkatar da magana gururan don rudi ai ko liya gururun don su karkatar da mutanensu walau sha rabu kama fa'alu to ka tuna su masu yin haka nan da ubangijin ka ya so da ba su aikata haka nan ba kun gane ko Allah ya shiya ilmu kura wato kenan da ba su yi kokarin karkatar da maganganu ba fazarhum wa ma yaftaru ka kyale su ka bar ku kafirai wa matan da abinda suke kakawa na kafirci wa gairihi da wannan su min mazu yana lahu ga abinda an ka kawata musu kai dai faɗa musu in ka faɗa musu rufe bakin ka kai ta kallon su to ci gaba wani tafawo ilaihi afidatul lazina la yu'minuna bil akhirati wal yardahu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun wali tasga ilaihi afidatul lazina la yu'minuna bil akhirati kuma suna kokarin karkatar da mutane domin zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba su karkata zuwa ga sauraren su Waliyar dauhu kuma don su yarda da abin da suke faɗa cewa eh ai malam wani ne komai ya faɗa haka nan eh, wali ya katari kuma hum mukatari kuma don su kaka su kuma su faɗin su kaka abinda sun ka don suna kaka abin da zunubi na zunubai wa yu'aqabu alaihi bayan haka nan in sun mutu ai masu azaba a kansa ثم إن أداوة بين جا بين جانبي جانبين تقتلي حكما بينهما ba yanzu ana ana abin nan jayayya tsakanin masu faɗin gaskiya da masu faɗa da ita ba to a tunda ana jayayya ashe ana bukata a kai kotu sai an yi hukunci ko bayan kuma wani hukum ma bil alhi hukuncin kuma ko da adalci wa huwa hukumul la shine hukuncin Allah wa ma bi zukhri ko ko karkatar da magana min sharin daga shaydanu kun gane ko abin nan kenan alkali ko yanzu zama alkalin kwarai shi ce ga da Allah ya ce ko yanzu zama mugun alkali ya ce ga ba ku gani ya karkatar da magana a bashi yan kuɗi ya sa aljihu faru ya kufaru yamiluna ila zuhur su kafirai sun hisan irin maganganun da aka karkace wa qul anta ya muhammad lahu amma kai ka ce ma mutane ga abin da ake afa gaira di afa gaira lahi abtagi haka man an karanta Haka gaira allahi abtagi haka man wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين to in shaɗannu sun karkatar da maganar su kai ga abin da za ka ce afa gaira Allah ya abtagi haka man shin wani Allah nake nema shi zama mai hukunci qadiyan bayni wa bainakum shi zama mai hukunci tsakanina da ku Allah nake son shi ka hukunci kun gane ba constitution naku ba wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala kuma Allah shine ya saukar muku littafi qur'ani mufassalan wanda adda bayani daki daki mubayyana fihi alhaqqu min albali wanda yake an bayyana gaskiya daga ƙarya ciki wallazina atainahumul kitaba wadanda yake mun ba su littafi kamar eh, eh, abin yahud da anka ba taurata ko ko eh, abin nasara da anka ba kristoci da anka ba injil ya lamuna annahu munazal sun sani annahu wata shi qur'ani munazzalun min rabbika abin saukarwa ne daga ubangijin ka bil haqqi da gaskiya ko da ba su yarda ba amma sun san gaskiya ne daga Allah yake fala takunanna minal mumtarin an ka ce ma annabi kada ka zama cikin masu shakka kun gane kada ka zama cikin masu shakka a shaki na fi masu shakka ga cewa wai kiristoci da yahuda ba su san abin da ka zo da shi gaskiya ba ne wal muradu at taqariru lil kuffari annahu haqqun abin da ake nufi malaman su ma sun san qur'ani gaskiya ne kun gane ah, abin da bi shahadati ilmi ahli kitabi domin shaidan ne wato ahli kitabi malaman su sun yi shaida bi haqiqati na cewa qur'ani gaskiya ne wal khidab al maqsud bihi ghayruhu sallallahu alaihi wasallam yanzu an kace kada kazan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama cikin masu shakka amma da yake shine shugaba an kace kada kayi wato kada mutanen ka su yi kenan kun gane ko إذ لا يمكن أن يتطرق له شك باي يوا النبي شكر سامو gare shi fi haqiqati ma a bi ga abin da yazo da shi ma anna ghayrahu min ahli alkitabi alamu sidqa sidqahu yaqinan ahli alkitabi waɗanda ba su yarda da shi ba sun san gaskiya ne to shi da ya taho da shi ya zai iya shakka ya shakka za ta zo gare shi ashe kenan da an ka ce kada ya zan ciki masu shakka kada mutanen ka su zan ciki وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم to wata mar kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka ta cika bil ahkami da hukunce hukunce wal da kace yi yayi duka wato an karanta bil ibradi tammat kalimatu wa qurab li jami kamar yadda karanta kalimatu kalmomin ubangiji sai da kanin wa adalan da gaskiya kuma da adalci la mubaddil kalimati ba mai musanyawa ga kalmomin ubangiji bin kazan ko shi rage wani abu khalfin khalfin ko kawo abin da ya saba au tarifin ko karkatar da su wa huwa wa'd min Allah wa'di ne daga ubangiji bi hibzul qur'ani wato Allah ya alkawalin tsare qur'ani ka kauli kamar yadda yace ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne mun ka saukar da qur'ani kuma mu ne lalle masu tsare shi don haka wato kike ganin yadda an ka rubuta ko alif wanda an ka rubuta tun zamanin sahabbai zamanin annabi har yanzu yana nan ba mu iya karkatar da shi amma abin in ka samo abin nan in ka samo bible tsoho ko sabo wanda an ka rubuta shekara biyar nan baya da wanda an ka rubuta yau sun daban-daban suke kun gane ko wa huwa wa Allah kuma shine mai ji ga abin da yake faɗa kuma masani ne ga halayen komi fala hutu shay'un ba abin da ke kubce masa in تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن in هم يشعرون to kuma ga wani hukunci wa in tuti aksara ban fil ardi in ka bi mahi yawan waɗanda a cikin ƙasa yadda loka an sabila za su karkatar da kai daga hanyar Allah mahi yawan mutane in ka koma kana tambaya su ɓadda kai za su yi masu wadin gaskiya yan kaɗan ne kwarai. Tun gane in ya tabi'una illa zana domin mutane wato ba su bin komi sai zato fi mujadalati fi mujadalati da kaga jayya da suke yi gare ka da zato suke yi fi ma tad'uhum ila ga abin da kake kiran su zuwa gare shi min addini addini misal mujadalati fi amril maitati kamar yadda sun kai jayya ga amarin mamatacce da sun kai kalu lokacin da sun kace ma ma qatalallahu a haqqo an an takulu kamar misalin wani ya mutu abin nan rago ya mutu ki a ah, abin nan ragon da ya mutu ba Allah yanka shi ba yaya ba ka cin yankan Allah sai ka komo kana cin yankan mutane ba karkatar da mutum ba eh, eh. wato inhum illa ya kharsun ko inhum illa ya kharsun wato su ba su zamo ba illa ya ce kaddara wa su faɗi kaddari faɗi ne ay yuqaddiruna bi tahmil suna kaddarawa da kaddarawa fi zalika kaddari fadi ko wani kaddarawa yake ya fada ba wani nasi yabi ba eh, inna rabbaka إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين to kuma wato Allah ya sani ya kowa sanin wanda ke ɓacewa daga hanyarsa domin abin da ya rubuta ya kowa sanin sa wanda ya karkace duk da ya karkace ya yi kowa sani shi wa huwa alam bil mutain kuma Allah shi ya kowa sani ga waɗanda sun kashi riyu wannan sun kafi hanyar shi fa yujazi kullam minhum zai saka ma kowane daga cikin su duk yadda kai in boye kai Allah ya sani in bayyana kai Allah ya sani to ci gaba فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين to lokacin da Allah ya hana bin masu batarwa wa adkhala an hujjajam ya bata hujjojin su fi mukhasamati rasuli sallallahu alaihi wasallam domin in annabi ya faɗa su yi kokari su karkatar wa ta yabqa ta hujjojin su wa zubata annahu alhaq ya tabbatar da cewa abinda annabi ya zo da shi shi a gaskiya ko shi ubangiji shi a gaskiya la mu badal kalimati ba mai musanyawa kalmomin sa fa amara almu'minina bi tibaya saboda ka ya umarci mu'minai ga biyan kalmomin sa wato hukunce hukuncen sa wa khassa min habil zikri akal ma zubiha amma daga cikin abubuwan da ya hukunta ya keɓance abinda an ka yanke da suna Allah wa ma yuqalu inda zabi kuma ga abinda za a ce lokacin da za a yanka fa qala yace fakulu mimma zikra smullahi alayhi ku ci daga abin da ka ambaci suna Allah gare shi lokacin da ake yankewa aizu biha ala smihi in kuntum bi ayati mumini in kun zan masu imani da ayoyin ubangiji an ka yanka dabba da sunan Allah to ku ci kun gane وما لكم لا تاكلون وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين to wa malaku Allah ta kulu mimma zikr da alim yasa ne ku ba ku cin abin da anka ambaci sunan Allah gare shi domin wato shi anka halatta wato anka yanke da sunan Allah wa qad sala. alhali Allah ya bayyana muku fasalakun ya bayyana muku ma harama alaikum abinda an ka haramta mu. ko fasila alaikum an bayyana muku abinda an ka haramta fi ayati hurrima alaikum almaitatan cikin suratul maida to abinna illa ma tarjum ilai sai dai abinda an ka haramta lalura ta sa kuka ku ci don babu wani abinci sai shi minhu wa huwa aidan halalun lakum in lalura ta saka ci motsa wannan ya zan halal gare ka halal da lokacin lalura al ma'ana la ma'ana lakum abinda ake nuhi dai ba abinda zai hana kuma aka lima zikira abinda an ka ambaci sunan ubangiji wa qad bayyana lakum al muharrama akuluhu anku al hali an bayyana muku abinda an ka haramta ci kuma an bayyana muku wanda an ka halatta wa hadha laysa minku wato wannan da yake an hana amma lalura ta sa ka ci to bai cikin wanda aka haramta kenan ya komo cikin halal kun gane ko wa inna kathiran la yadilluna bi ahwa'in wato jawuzina al halal ila al haram kun ga kenan abin da an ka yanke to in abin nan in kafiri yanke fa in kirista ne ko ko yahude ne an ce ku ci don an aza musu ga yadda za su yi sai a ɗauka sun yi yadda an ka ce eh, amma abin nan ai da saura su an ce su yi shari'a ko amma abin nan musulmi wanda ba musulmi ba in ya yanka ana ci ko ba a ci ba a ci wasu na ganin in ya yanke gaba ga musulmi ya ce bismillahi ana ci to musulmin da ya riddafa ana ci ko ba a ci wato abin nan cikin mutasar ya ce azzakatu qad'u man yuna man yunaqahu tamamal khulqumi wal wadajaini wanda yake yana yiwa a aure shi to in ya yanke makoshi ya yanke biyu Eh, abin nan na na na na wuya to abin ana ci amma in ba in ba a iya auren mutum ko ya ce bismillah ya yanke ba za a ci ba eh saboda haka shi kahiri ba a ci eh? eh ba za a ci domin ya rinje wa inda ya rinje to ya rinje fa al-ismi وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون to Allah ya ce muna wazaru zahiral ismi ku bar wato zunubi wanda a bayyananne wa batina da wanda a koyayye ai alaniyatahu wanda yake bayyane wasu rahu da wanda a koyi wal ismu menene ismu duk abin da an ka hana kila azina wa kila kullu masiya duk kowane irin zunubi eh, ismun ne duk abin da yake in ka yi shi ka san Allah zai baka laifi mai girma ko karami to ka bashi bayyana yake ko boye ah, innal ladina yakasibuna al-isma duk waɗanda yake suna sana'ar samun zunubi sai ju zauna fil akhirah za a saka musu alahira bima kanu yaqtarihun ga abinda sun kazan suna aikatawa na wannan aiki Allah tsare mu sai sun tubu gabanin abin nan eh idan mun gani mun yanka namun yankan waɗannan mutane mu kirkana a ta kudu min malam yukarikin Allah alaihi wa inna hu da وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون to wala ta kudu min shi mun smulla kada ku ci daga abinda da ba ambaci sunan Allah ba gare shi bi amma ta shi ya mutu da kai nai ko kuma auza gane li'annaha zahiratun wa fil arba'at wa qam ah, nan yace wa fil ya mutu da kai nai ko kuma auzu biha ala gairi ko ko an ka yanke shi da sunan wani Allah wa illa in ba haka nan ba ma zabaha fil abinda musulmi ya yanke wala misanni fihi amma kun bai ce bismillah ba amdan da gangan ko ko ya yanke ya bai ce bai ambaci sunan Allah ba da mantuwa fa huwa halalun fi nisyan in ya san da mantuwa ne to halal ne ittifaqan ga malamai sun ittifaqi in yayi yanka yan manta yace bismillah ana ci wa fil amdi ala al mashhur haka nan kuma in ya barci ya bismillah ya yanke kawai to mashhurin magana ana ci wa alaihi ibn abbas wa shafi kun gane ko eh? Eh? wa indahu wato ci wato daga abinda ba ambaci suna Allah ba lafis kun wato ga malikiya ko cikin abin iziya an ce ba a ci wa innahu lafis kun wato shi abinda ba ambaci suna Allah ga yankan shi ba lafis kun fasici ne hitale daga abinda Allah ya halatta wa inna shayatin la yuhuna sannan kuma shaytanu suna sa wasu wasu ila auliya zuwa ga masoyan su kafirai li yujadilukum don su yi jayayya da kofi tahlilil mai ta halatta wa mamaci su ce yaya kun kun kaci abinda eh, yan uwan ku sun ka halatta ba ku ci abinda Allah ya halatta ba ku ci yankan mutum ba ku ci yankan Allah wa in atatu to in kun kai da'a ga kafirai innakum la mushrikun to lalle ku haƙiƙa masu shirkin ne li'anna ma ahalla shay'an mimma harama duk wanda ya halatta da wani abu ga abinda yake Allah ya haramta shi aw harrama shay'an mimma ahallahu Allah ko ko ahallallahu ko ko ya halatta wani abu ya haramta wani abu wanda Allah ya halatta mimma huwa ma'lumun min ad wanda yake bayyana ga addini kowa san haka bidda ruwata kowa ya sani ba sai yi tunani ba wa huwa mushrikun kun gane ko bai hazan kafiri li'annahu azbata hakiman ghayra Allah domin ya kawo wani mai yin hukunci mai yin doka wanda ba Allah ba wa man kana kadhalika duk wanda ya halattar da abinda Allah ya haramta ko ya haramtar da abinda Allah ya halatta fa huwa mushrikun mai shirki ne wakila ya an ce fa inna man taraka ta'atallahi ila ta'ati gari duk wanda bin ya bar bin Allah zuwa ga bin wani wata ba'ahu ya bi shi fi dini ga addinin sa faqad asharaka yayi shirki kun gane to summa masala sifatul mu'min dan ga abinan تفيق أبنا أو من كان ميتا أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون to wannan aya da ya karanta wato tana bayyana eh, masala sifatal mu'min allazi ja'ahu ahkamu min Allah sifar mu'mini wanda yake hukunce hukunce na Allah sun zo masa fa amana bi ayi imani da su wata ba hayyabi su ga sifar shi nan tafi wasu fatal kafir da sifar kafiri allazi ya tabi wa zakharifa nafsi wanda yake abinda rai ne ta kawata masa shi yake bi fa qala yace aw man kana maitan shin wanda ya zaka matacce fa ahayahu Allah ya rayar da shi da shiryarwa wa ahayna mun ka da shi domin an ka shirye da mutum yayi imani kamar an iske shi matacce ya rayu to wanda mun karayar da shi bayan da yana matacce wa ja'alna lahu nuran yamshi bi fi nas ko mun kasanya masa haske yana tafiya tare da hasken nan cikin mutane ya tabassaru bi haka yana ganin gaskiya min gairi yana ganin abin da ba gaskiya ba wato wa huwa al-iman shine an ka bashi imani wa atila la awin ubangiji wa kami da kunce kunce wato ya san gaskiya ya san abin da ba gaskiya ba yana bin abin da an ka ce yana bane abin da an ka hana shin shi wannan yana zama kamar masalufi zuma kamar wanda yake eh, abin da asifa shi kamar wanda a cikin dufai zulmatul Kuri wa zulmatul jahala ga kahirci sannan ga jahilci ga kafirci ga jahilci sannan gashi kuma bai gani wa zakharifu hawa sannan da abin da ransa ta kawace masa duddufai ne wancan ya kama da wannan to wa huwa laysa bi kharij minna kuma yana cikin dukwan nan bai hita har abada ai azulma bai hita balle shiga ne ya shiga cikin dukwai wal jawabu la yasawiyani yani ba su daidai ai la yastawi almu'minu alladhi mu'mini wanda ke bin Allah ba shi daidai wal kafiri alladhi yatakhabbadu wanda ke hagabna fi zakharifil qawli cikin abin nan maganganu kazalika kama zuyina lil mu'minina al iman kamar yadda haka kuma kawata lil kafirin ga kafirai kawata musu ma kanu ya amalu abinda sun suna aikata na kafirci da ayyukan zunubai Allah ya tsare to ci gaba wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun to wa kadhalika ko kamar yadda wato mun kasa imani da bin hukunce-hukuncen Allah ko kuma kafirci da bin hukunce-hukunce na kawacen abin da na dokoki haka ja'alna fi kulli qaryatin mun kasanya ga kowane kauye komi girman gari in babu imani ciki ya zan ya zan kauye haka mun kasa ga kowane kauye akabira ha waɗanda yake mahi girma masu laihinta wato kenan shugabanni da masu wadata su ne mahi girman masu zunubi suke yin dokoki a abi liyam kurufiya don su yi makirci ciki li adawatihim li ahlillah domin suna kiyayya da mutanen Allah domin ganin suke an koma ga abin da Allah ya ce to su girman su ya fadi an al imani kamar kuma in abin nan suna kokarin karkatar da mutane daga imani mithlu adawati quraishin laka ya muhammad kamar yadda quraishawa ke kiyayya da kayan sun gama imani su yi kokarin karkatar da shi ko wali wali atba'ika kuma yadda mabiyanka yadda ake kiyayya da su wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba su makirci don kowa sai don rayukan su kewa makirci li'anna wa balahu alaihim domin musibar wannan hana gaskiya da suke yi ta bayyana musibar nan za ta komo ga kawunan su wa ma yash'uruna bi zalika ba sani ba kun gane ko wannan shine misali na farko wa masala a makarim sannan ga nau'in makircin da suke yi fa qal gashi nan an ce suna makirci to ya makircin yake gashi nan وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عذاب شديد بما كانوا يمكرون to ga misalin wato makircin su wa idza ja'alhum ayatun su akabir mujrimi kulli qarya ba shugabannin wato abin da masu laifin ko wace babban gari ko wace kauye kun gane ko to abin nan eh, ko wace aya ta zo musu ala sidiki nabiyin ga gaskiya annabin su wa ahlil imani ma ko kuma tare da mutanen da sun kai imani tare da annabi qalu lan nu'mina ba za mu yi imani da shi ba hatta nuta misla ma uti rasulullah sai an kawo muna kamar yadda an ka ba manzannin Allah qablahu gabanin sa min risalatin manzanci wal wahayi ai mai wahayi ai wahayi ila na zuwa gare mu mu ma ai muna wahayi don mu san abin da ake faɗa masa gaskiya ne li'anna aktaru minhum ala domin mun yi shewan dukiya ya yi kyawu a ce mu an ka aiko zuwa gare mu ba zuwa ga wani talaka ba wa aka bar minna kuma ah? wa aka wa aka bar sinna mun yi shi tsuwa yaro ne shi yaushe an ka bashi abin nan mun ga mu da tsofaffi qala ta'ala sai Allah ya ce Allahu alamu hay sai shi al-wasata wato Allah shi ya san inda yake aje manzancin sa ba ya dibin tsuwa kuma bai dibin dukiya bai dibin zama dan wane bil ifradi wa qur'a bil jam'i risalati ya san inda yake aje manzancocin shi وحيث مفعول به alam دل عليه أعلم أي يعلم الموضع الصالح الله يا سن وري وند يداتي لودعها ga azawan manzancin sa liwad'iha fihi fa yad'uha fi saboda haka sai ya azaman manzancin sa nan wa haula ila su ahlan lahu ko da yake masu dukiya ko da yake masu abin da shekaru da Musa garin kuma waɗanda sun kai laifi suna girman kai ga karɓar gaskiya za abinda a sakamakon su a sa musu walakanci ko a tambaye shi yaya kai kaza ya kasa faɗi walakanci bai zo gare shi ba za mu sa musu walakanci inda Allah wa ta wurin Allah fi duniya nan duniya mu sa musu walakanci li'annahu jazaa'ul mutakabbir domin mai girman kai abinda sakamako ne a walakanta shi gaba ga mutane wa azabun shadid sannan da azaba mai tsanani ta lahira fil akhirah ta wuta a lahira aw huma jami'an fi dunya ko ko su duka ai ta shi sannan a jefa shi cikin halak azaba wa fil akhirati kana kuma lahira ga ci sannan kuma gashi ga wuta da ma kano yankun don abin da sun kazan suna yi na makirci ai da sabon makarin saboda makircin da suke yi ga manzannin Allah wal mu'min da mu'minnai aw bi qawlihim lan nu'mina ko ko don magana da suke cewa ba za mu yi imani ba hatta nuta misal ma uti rasulullah sai an ba mu kamar yadda an ka ba manzanni amma ayu muna wahayin mu gani wasta kabaru sun kai girman kai an ya kunu atba'a rasulihi don mi za su zama mabiya manzanni fa juzu saboda an kai musu wala an ka saka musu sa sagari da walakanci wala azabi shi da azaba mai tsanani a ala takabburin don girman kan da sun kai don sakamakon mai girman kai a wala kan tashi. to ci gaba صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون to sun ma matsala misalin saniyan ga wani misali ga sifan ma arada Allah hidatahu wanda Allah ya shiryar da shi ga sifar shi idza du'iya ila imani an ka kire shi zuwa ga imani ga sifar shi nan tafi wa sifata uh, man man man lam yarid hidaya kuma da sifar wanda Allah bai niyya shiriwa gare shi ba fa qala ta'ala Allah ya ce wa man yuridillahu an yahdihi duk wanda Allah ya niyya ya shiryar da shi ya shira sadarahu lil islam zai buɗe ƙirjinsu ga imani idza du ilahi an ka kire shi sai nan da nan ya karba ya ce ƙara min bayani in ji bi an ya qadhifa fi qalbihi nuran shine Allah ya jefa wani haske cikin zuciyar shi kwayan eh, kwayan fasiha sai lahu sai shi buɗe zuciya saboda shi ya yi farin ciki wa ya qabilahu shi karbe shi kama warada fi hadithin kama yadda ya to cikin wani hadisi wa man yuridillahu an yudillahu duk wanda Allah kuma ya niyya shi badda shi ya ji al sadrahu da yaka sai ya sanya kirjin shi mai kunci yaj'al sadrahu dayyiqan wato mai kunci ko abin nan likan kunci harajan wato mai kunci kwarai bai da abin nan bai fadi bi ma'ana sifa ko misalu adala shadidul dik mai tsanin kunci wasifa bihi um, mubalaga ta asiban tashi da kunci don a nuna kenan har abada in an ce ya kure fada dai sai yi hmm. ka annama yas'adu fis sama kuma kamar yana takawa zuwa sama kun san an kasa ta sama yawan yawan abin nan yawan iska domin abin nan jazibiya ta ƙasa tana jawo iska kana yin sama iska na ragewa har in mutum ya wuce sama ya wuce inda iska yake sai ya suke eh don haka kun ga masu zuwa ga wata tila sai su tahida abin shaka in ba haka na sai su mutu can kun gane Allah sauƙaƙe ka annama ya sa'adu kuma yana tattakawa eh, ko ya takallafa su da yana abin nan yana kallafa mu kansa shi taka zuwa sama wala ya sadi bai iya takawa وفي قراءة يسائد وفيهما إدغام التاء في الأصل يسعد كما ينا تتاكاوا في السماء كان سما لعدم الهواء دون باب إسكا وريه باب إسكا في السماء يدائق قصدر لسي كرجن سي قنشي جزا ينا تششيكا ولا يسعد وسعود بي يتاكاوا إذ كل ما ارتفع إلى سماء دون كود يشي قارت فيها زوا سما كل ما خف الهواء سي إسكا قارت ما يسوكي وريه ad-daruri lil hayati wanda yake iska shine in babu shi babu rayuwa shi at-tilas na rayuwa wa nafsi da rai wa shukuru bi su'ubati tasawut da dawar jin tsan wahala ga takawa hatta ya adim al-hawa hashi zan babu iska ga bare bil kulliyati wa yata la yaqul nafsu rai ta yi kunci fa amma in eh, fa imma an yarja illa ko dai kuma cikin kasa au ya mutu ko shi mutu summa aqaba alaihi ta'ala sannan bayan haka dan ga ta aqidin wato qarin bayani ga abin da an ka faɗa kazalika ja'alallahu rijsa haka dai Allah ke sanya wa kazamta alal ladina la yu'minu ga waɗanda ba su yin imani wato kenan azaba ko ko shaydan ya ba su iko ga waɗanda ba su da imani fa yamna uhun shahana su khairai dunya wal akhirah khairi dunya na duniya da lahira Allah ya tsare mu summa shara ila ila al islam وهذا صراط ربك مستقيما هل غفلنا الآيات لقوم يذكرون ثم أشار إلى أن الإسلام هو الطريق هو الطريق المستقيم wato abin nan musulunci shine hanya wadda tsaye almuwassila ila alkhair wadda za ta kai mutum ga alheri wa anna gairahu kuma abinda ba musulunci ba tariqun muwajjun wato hanya ce karkatacce adil guda wato daga barin shirya fa qala yace aha wahada siratu ah, rabbika wannan wato qur'ani wanda yake kai muhammadu kana a kansa siratu rabbika shine hanyar ka mustaqimin wanda an tsaye sosai la iwaja shi ba karkata gare shi wa nasbuhu alal hali mustaqiman hali kawai mustaqiman hmm. al mu'ayyadat li jumla ko wato abin ba karkata wal amil fiha ma'ana al ishara hada siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayati mun bayyana ayoyi daki daki li qaumin yadhakkarun ga mutane waɗanda ke tunawa su astu ayyata yattaizuna waɗanda ke wa astuwa wa khusu bi dhikri an ce an yi don mutane masu wa astuwa li annahum muntafi'una domin su ne masu amfani da shi to ci gaba lahum darus salam lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun to lahum daru salami su mu'minai waɗanda an Allah ya shiryar suna da gidan aminci wato shine shiga aljanna inda rabihim wanda yake yana tsare wajen ubangijin wa huwa waliyuhum kuma ubangiji shine mai jibinta al'amuran su isa lil khairi dan shine mai jibinta sadar da alheri zuwa gare su wa nasrun kuma shine mai taimakon su bima kanu ya man don abinda sun kazan suna aikatawa don saboda ayyukan da suke yi na kwarai to ci gaba ويوم ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وما لأولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسوياكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ربك حكيم عليم to kuma aka ce ma annabi wadhkur yawma yahshuruhum ka ambaci ranar da Allah ke tara mutane biliya yahshuruhum Allah ke tara su ko na nahshuruhum da muke tara su jami'an gaba ɗai a tara mutane gaba ɗai da su da aljannu wa yuqalu lahum sannan a ce musu ya ma ma'ashar aljanni wal insi ya ku jama'a aljannu da mutane ya ku jama'a ya ya ma'ashar aljanni ya ku jama'a aljannu kadis ta kasar mai lain domin aljannu su kun ga jikokin shaidan ne wato su ne sun kai aiki na karkatar da mutane su ake fara abin na hisabi a ce ya ku jama'a aljannu kadis ta kasar kun yawai kun nemi yawaita wa kan kuma na liyansu daga mutane kun karkatar da su don ku don su taimake ku shiga wuta eh. ya to waɗanda na komo suna bin shaidannun sai su ce min liyansu daga cikin mutane a ce ku da kun ka biyu sai rabbana ya ubangijin mu istamta istamta baluna bi balin sashin mu ya ji dadi da sashi suna kawo muna giya suna kawo muna kaza muna sha suna abin nan da kide kide don mu haka mun ka dora jin dadin abin da suke faɗa kai wa balagana ajal nan ladzi ajalta har mun ka kawo ga ajalin da kai muna na mutuwa muna tsammanin jin dadi ne har mun ka kawo ranar kiyama wa hadha tajasur min wa ta sun domin babu yadda za su yi sai sun faɗi gaskiya anan qala ta'ala lam sai Allah ya ce musu ala lisanil malaika to annaru maswakum wuta ita amma zaunaku ita amma komaku khalidina fiha kuna masu dawwama cikin ta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so na fitar ku min al awqat daga lokuta akwai lokacin da suke hita allati ya kharujuna min makani ila makan wanda yake so hita daga wani wuri na wuta zuwa ga wani wuri na wuta fi hali shurbil hamid don shan ruwan zafi wakila innahu kharijuha wato abin nan shi wurin shan ruwan su ba cikin wuta yake ba in sun sha wuta sai a hidda su su sha ruwan zafi kama kala summa inna marja'ahum la ila al-jahim ashe wannan ya nuna kenan lokacin da za su sha ruwan zafi ba cikin wuta suke ba wa ibn abbas arwato daga ibn abbas annahu eh, fi man alima allah annahum yu'minuna ko fa ma bi ma'ana man wato ga waɗanda Allah ya san kenan abin nan za su yi imani fa ma da an ka ce abin nan ina ne أعلم ب... يا معاشرهم جميعا يا معاشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤكم من الانس ربنا استمتع بالنا ببال وبلغنا اجل الذي اجلنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله واتو الا ما شاء الله هنا الا من شاء الله sai wanda Allah ya so shi abin nan wato ya shiga cikin aljanna kun gane inna rabbaka hakimun kuma ubangijinka mai hikima ne ga aikinsa alimu masani ne bi khalqi ga shi. Hmm. wa an abbas innahu fi man alima allah annahum yu'minuna su za su hita illa ma sha Allah yana yiwa ai mai azaba in an gama azaba a hidda shi ai mai wanka ya shiga aljanna ka gane ko